a yau safiyar asabar sha biyu ga watan jima'ad al-akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da sha biyu ga watan afrilu shekara ta 2014 wannan shine kaset na goma daga cikin jeren giyar kasusuwan karishin karautun fatuwal hamawiyatul kubra asalin littafin fatuwal hamawiyatul kubra wallafan shekul islam ne ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al-harrani allah marikin sarki ya ji ganshi da rahma wanda wannan littafi amsa ce malam ibn taimiya ya bayar daga wata fatawa da aka kawo mishi daga kasar hama garin hama na kasar suriya ana tambaye shi game da yadda ya kamata a fassara ma'anonin ayoyin alkur'ani waɗanda suka zo suna bayani akan cewa allah ya da siffofi na khabariya da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantattu wanda suke nuna Allah yana da hannu Allah yana dariya Allah yana sa kafar shi a wuta da makamantan hadisai irin waɗannan a inda ibn taymiya ya dauki alƙalamin sa a zama guda tsakanin azhar da la'asar ya rubuta wannan littafi da aka kira da suna al-fatwa al-hamawiyya al-kubra wannan littafi babban malamin mu a sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani rahimahullah ya karantar da shi a cikin kasusuwa sama da guda casa'in a inda ya dawo yana bin muƙaddimar da babban malami wato Dr. hamad ibn abdulmuhsin tuwaijiri ya yi ma wannan bugu na maktabatu darin minhaj har zuwa ainihin ƙarshen rayuwarsa muna fata allah madauki na sarki ya ji shi da rama ya karɓi shahadarsa shi da abdullahi da ainihin matarsa umar abdulbar idan jama'a masu sauraro ba su manta ba har yanzu dai muna bin wannan mukaddima da malam hamadu tuwaijiri ya yi za mu tashi a inda malam yake cewa salisan mawdu'ul kitab an ga wajen ko a cikin shafi na hamsin da tara malam hamadu tuwaijiri ya ce salisan abu na uku a cikin wannan gaba bayan ya gama magana akan dalilin wallafa littafin da tarihin rubuta littafin sai ya ce salifan abu na uku maudu'ul kitab menene abin da littafin yake magana menene topic ko kuma mas'ala ko abin da littafin ya kunsa malam ya ce maudu'ul kitabi fi jumlatihi a dunkule abin da wannan littafi na fatuwal hamoyatul kubra ke dauke da shi shine al-ayatu wal ahadithul warida fi sifat ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waɗanda suke magana game da siffofin Allah wa khasatan fi ma ya ta'allaqu bima yusamma bi sifatil khabariyya musamman ma littafin ya fi ba da muhimmanci game da siffofin da aka fi sani a ilmanta da suna as-sifatul khabariyya ma'ana siffofi masu bayar da labarin yadda Allah yake allati hiya mu'taraki an-naqash bainal asha'irati wa ahlus sunnah wanda ita ce wannan gaba ta ainihin bayani game da siffofi alkhabariya shine asalin wato a wato mahaɗar rikici kama a ce ita ne dabar rikici shine asalin nuktatul khilaf point of argument inda rikici ya faru tsakanin ahalus sunna da asha'ira kaga sai bambanci ahalus sunna jama'a daban da asha'ira mun wayi gari ne saboda rikicewan abubuwa da yadda tarihi ya samu matsala ba a san awon da suka faru ba ake ce ma a sha'ira a sunna daga cikin dukkanin 'yan bid'a a aƙida a sha'ira su kaɗai ne suke da ainihin wato jur'a ta kiran kansu da suna ahalus su kaɗai a sha'ira ganin kan suke cewa su a sunna ne dukkaninsu da a sha'ira da maturidiya da sauran 'yan alkalam to babu wanda ya kai a sha'ira wannan zakewa suna ganin kansu a matsayin a sunna ne masu kare mazhabin ahlus sunna ko a nan kasa haka suke cewa amma wannan ba daidai ba ne tarihi bai ainihin wato zo da haka ba sannan hakikanin abin da ke faruwa na saɓani tsakanin asalin ahlus sunna masu bin aƙida annabi da sahabbai game da tauhidi da ainihin aƙida irin tauhidin su da aƙidar su ta bambanta da yan asha'ira da haka rigima ce tsakanin asha'ira kullum da ahlus sunna ta fi tsanani fiye da kowace rigima kan mene akan al-asma'u sifat ne Ya yatajalla wa bi hanfi nafsi su'al wannan zai bayyana maka karara idan ka kalli asalin nafsin tambayar alwari da al fi awalin risala nafsin tambayar da aka ainihin wato aikowa shi wannan babban malami ibn taymiya a farkon wannan ainihin littafi kamar da ya ambata inda yake cewa an ce da shi ma qaulis sadatil fuqaha me maganan manyan malaman fikihu a immatiddini limaman addinin musulunci fi ayati sifat game da ayoyi na as-sifat ka ta'ala kamar fadin Allah madaukakin sarki ar-rahmanu alal arshi stawa ila ghairi zalika min al-ayati da ma wasu ayoyi wadanda ba waɗannan ba wal ahadithil warida fi sifat da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi waɗanda suka zo game da siffofi din ka kaulihi sallallahu alaihi wa alihi kamar faɗin ma'aikin Allah da yake cewa inna quluba bani adama baina asbu'aini min asabi'ir rahman lalle zukatan ƴaƴan adamu suna tsakankanin yatsu biyu ne daga cikin yatsun Allah wa qauluhu da kuma faɗin ma'aikin Allah subhanahu wa sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yada'ul jabbaru qadamahu hufin nari Allah maɗaukin sarki zai sanya kafar shi a cikin wuta waɗannan hadisai ma da ya ce ya aci takharijul hadisi fi awwalin risala za a yi takharijin a farkon matanin ainihin wannan littafi an yi wannan karatuka duka a baya ila ghairi zalika da wasu hadisai ire-iren waɗannan wa aidan hakanan qaul shaykhi fi an-nass alladhi sabaqa iradi iradahu maganar da ibn taimiyya aka ruwaito cewa ya faɗa a farkon wancan nasi da aka kawo na maƙaunin sada farkon magana yana cewa kuntu su iltu min muddatin tsawila a baya ya kawo wannan gashi a saman ainihin feji ɗin ko a gaba ta farko ta wannan fejin da muke ciki kuntu su iltu min muddatin tsawila an tambaye ni zamani da ya wuce mai tsayi inda yace bu'aida sanata 90 wa 600 wa kaza kaza kaza kaza to anan sai yanke magana saboda ya riga ya kawo ta a sama ya sa mata alamar zarci ma'ana ya yanke magana kenan yayi tsallake ba bukata ya kara maimaitawa ya yace anil ayati wal ahadithil warida fi sifatillahi an tambaye ni game da ayoyi da hadisai waɗanda suka zo game da bayani akan sifofin Allah duk wannan yana so ya bambance tantance mana gaskiyar abin da ya faɗa cewa littafin ya takaitu ne akan bayani game da ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda ke magana akan mene akan as-sifatu al-khabariyya kama anna isbata sifatu al-uluwi wa istiwa'i lillahi kana lahu nasibun kabirun min ar-risala yace sannan kuma zamu ga cewa kokarin tabbatar da cewa Allah madaukaki ne daukakuwa da daidaituwar Allah akan al'arshi waɗannan sun samu rabo mai tsoka wajen tabbatar da su a cikin wannan littafi ibn taymiya yayi bayani sosai game da tabbatar da sifa ta uluwi da kuma sifa ta istiwayin Allah madaukin sarki akan al'arshi Allah eh, yadda ta kan al'arshi malai ibn taymiya yayi bayani sosai a cikin wannan littafi na shi game da kokarin tabbatar da wannan sifofi guda biyu da haka wannan a dunkule shine abinda littafin ya tattauna akai bayani akan siffofin Allah kabariya da tabbatar da su da mai da martani ga wanda ya saba musu da warware shubuhar da ya kawo shi mai sabawa din da bayani akan yadda za a fassara ayoyi da hadisan da masu shubuhan suke hujja da su yadda za a fassara su alal wajhi sahih ina fata mun gane wannan sai mala yace rabi'a gaba ta hudu mujmalul mabahith kitab, bayani dunkulalle game da matsalolin nan da aka faɗa yanzu to kowace kuma za a yi bayani akan yaya ibn timiya ya bojan tattaunata har ila a dunkule wannan karin wanta duka yana mana dirasa ne akan littafin wanda ba ta yiwuwa mutum ya irin wannan sai in ya karanta littafin ya yi mulazama wajen karatun shi da fahimtar shi da kokarin bin ainihiyat wato wurare na musamman a cikin littafin da tarkizi akan menene saƙon da littafin yake kokarin ya isar ba shi yiwa mutum ya wannan irin aikin ba tare da ya yi wannan ainihin wato dukka ɗin wajen dirasa da mutaba'a bitta'anni wajen ainihin karanta littafin ba aiki ne yake sosai wanda yake aiki ne academic aiki ne na malamai masu bincike malamai na ainihin wato ilimi Allah ya saka musu da alkhairi malam yace laqad ibtada al muallif kitabahu bi dhikri anna ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kad ahkama bab al iman billahi malam hamad yace ibnu taymiya ya fara yin wannan littafi shi magana ta farko da yi shine ƙoƙarin tabbatar da cewa lalle Allah subhanahu wataala amin manzon Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da ya ahkama ya daidaita hukunci cikakke yayi bayani dalla dalla akan babin da ya shafi imani da Allah wa awdaha ma yajibu lillahi min al husna sifatil ula yayi kuma bayani dalla dalla shi annabi sallallahu alaihi game da abubuwan da ya wajaba game da haƙƙin Allah na sunayen shi kyawawa da siffofin Allah maɗaukaka wa ma ya juzu alaihi da abin da ya halatta ya siffanta Allah da shi wa ma yamtani'u da abin da kuma ba shi yiwa siffanta Allah da shi fi haƙƙihi game da haƙƙin ɗayauta Allah da yi masa ainihin tauhidi wa bayyana anna hadha huwa aslud din wa asasi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar ibn tumiya ya bayyana manzan Allah ya yi bayanin cewa wannan wato ɗayauta Allah da sanin sunayen Allah da siffofin Allah da siffanta Allah da siffofin shi matsaukaka da tsarkake shi daga abin da ba shi wa a siffanta shi wannan shi ne tushe daga cikin tuwasa na addini da fandisho mai ƙarfi almatin mai ƙarfi wa a'azamu shay'in kuma abu mafi girma sabat hulqulub wanda zukatan bayi da suka yi imani da Allah suke iya rabauta da shi duk zuciyar da ta yi imani da Allah babu abin da take rabautuwa da shi fiye da ta Allah a cikin zuci da sanin haƙƙin Allah game da sunayen shi da siffofin shi da iya tsarkake Allah daga munanan sunaye ko siffofi wanda suke na ƙasa ko ainihin tauye a siffofin shi cikakku wa hassalatu nufus wanda zukata suka samu thumma ashara ila istihalati taqsir as-sahaba sannan ibn taymiya yayi ishara yayi nuni zuwa ga cewa bashi yiwuwa a ce sahabbai sun taƙaita ko sun gaza wa ahlul qurun fadila da su da mutanen zamanin nan mafiya daraja shekaru ɗari uku na farkon musulunci bai yiwuwa a ce waɗannan al'umma wai sun taƙaita ko sun gaza ya ta'allaku فيما يتعلق بباب العقائد بحال من الأحوال dangane da abin da ya shafi babi na aƙidun musulmi ta kowane yanayi daga cikin yanayi ba shi yiwuwa ka ce sun takaita ishara akan mai da martani akan maganar su mutanen baya daga cikin khalaf masu bin aƙidu imma na sufiya wanda aka samo asalinta daga addinin hindu ko aƙidu na mandiki wanda aka samo asalinsu daga ainihin wato addini na yunan mantikul yunan ko kuma aƙidu na mu'tazilanci da zindiƙanci wanda su kuma suka kwararo ga musulmai daga falsafa ta farisa waɗannan su ne wato trinity na bala'in da suka sha musulunci falusul balaya su ne sufanci da ainihin ainihin wato aƙida ta mantiki ta tauhidi ɗin nan na mantiki cikon na shi shine zindikanci da wannan ainihin wato aƙida ta mu'tazila to kowannensu ta zo musulmai ne ta wani gefe lokacin da musulmai suka ta yin futuhat suka yi ta bude ƙasashe suna cinsu da yaƙi ko mutanen ƙasashen suna shiga musulunci bisa ainihin wato tsibin nas da su kafin a yaƙi sai zama akwai wasu al'ummai waɗanda duk da a jumlata sun shiga musulunci amma ɗaiɗaiwansu suna da raguwan birinna suna da raguwan kyama da kyashi da bakin cikin cewa mulkin iyayensu da kakanninsu da addinan maguzawa malamansu an ruguza su sakamakon zuwan musulunci a farisa musamman masu bautar wuta suna jin haushin musulmai saboda wannan a garin haka ne suka kashe sayyidina umar a garin haka ne suka kawo aƙida ta shi'a kuma aƙidar shi'a Wata ta so ta zama siyasa har ta koma ta zama addini mutanen farisa zindikawa su ne suka taya wata kungiya ta siyasa ta atsalibiyun wanda suke mu'arada da abbasiyun su suka taya su aka rawaje wani aƙida aka yi developing ɗinta har zuwa wannan isna a shari'a su kuma suka kawo zindikanci na ƙera hadisan ƙarya da ƙoƙarin lalata tunanin musulmai game da Allah da yin maganganu na batanci game da addini duka daga farisa aka samu wannan lokacin bayan an aka ce farisa yanzu kawai ka ce irin su iran da iraq har zuwa afghanistan duk wannan lokacin kasar farisa ce to wannan ya bullo musulmai ta nan sannan shi kuma tasawuf wato ƙoƙarin yin zuhudu da zaƙewa game da bautar Allah da kwaɗewa kai rigar bauta bisa manhajin annabta da sanya wa kai wata sabuwar riga ta bauta bisa bin zuciya da kuma ƙoƙarin gujewa tsarin ɗabi'ar rayuwa da tunanin yin haka addini ne rubaniyanci kenan ko wannan kuma daga zuhad na ƙasashen ainihin wato indiya ya taso domin da musulunci ya kai ƙasar a lokacin su kuma suna bauta addininsa na buda suna da tamfil-tamfil wajen bauta za ka tare shugaban kowane tamfil na bauta din? za ka tara wani kahinun ne wani boka ne wanda yake da'awai yana magana da Allah yana magana da dodanni Allah yana ba shi saƙo yana ga mutane abin da za a yi yana kururuwa cewa shi baya son jin daɗin duniya ba ruwan shi da duniya shi ɗan lahira ne a kuma yana cutan mutane za ga akan wannan manhajin hanyar za a kan shi sufanci yake cutan mutane da kwace musu kuɗi da da'awa wasu ilmomi wanda mutane ba su da su da bayyana zuhudu a zahiri amma kuma ɓoye ana ana yin barna to wannan asalin shi kenan shi kuma na uku kuma shi kuma shine waɗanda wanda malamai su kuma da suka da aka ci kasashen da aka ci da yaki aka samo ilimin mantikin nan na yunan to kasan shi malami mai bincike ko mai karatu ko mai nazari duk inda ya ga wani abu na sabo sabo na karatu jikin shi rawa iki yana ganin ga wani sabon fa'ida ga wani sabon ilimi ga wani abu zai ɗaran masa'a da shi kamar da dai hayin zaka tara ka malamai suke da ɗalibai dinda suka ga wani abu da shafi karatu jikinsu na rawa yadda ka san dina ɗan kasuwa ya ga wata sabuwar haja za ta kawo sabuwar riba ko ko ta buɗe wani sabon babi na kasuwanci yadda zai wuce mutanen kasuwarsu to su kuma sai zama bala'in nan sai auka waɗanda ake gani malamai ne shine suka yi ta ƙarin karanta wannan abubuwa na ilmomin ainihin yunan wanda yunan greek kenan duniya tana da'awar cewa su ne ɗaya daga cikin civilization mafiya daɗewa waɗanda suka yi ma ilimi na ɗan adam hidima wajen kimiyya da fasaha da al'adu da nazarin yarurruka da nazarin halittu waɗanda ma ba mutane ba to wannan abin sai ba su sha'awa musamman abin da ya shafi ilahiyya a ciki abin da ya shafi ainihin theology ilimi na tauhidi wanda kuma tauhidin tsantsagwaran maguzanci duk wanda ya san abin da ake kira da suna tauhidi na yunan ya san maguzanci ne da abin dariya a cikin shi mutanen da suke da har families akwai fa alloli families of gods wanda a'ila ce ilahiya a ciki akwai head of a'ila din babban allon uba kenan yana da mata su ma alloli ne yana da 'ya'ya su ma alloli ne yana da jikoki duka kowanne allah ne kuma kowanne ana raba mashi aikin allantaka da gwargwadon yadda wannan babban uba daga cikin allolinsu ya ga dacewa aya wannan irin tauhidi ne ba wai sai wasu malaman musulunci suka ga bari su sa shi a rariya wai su tankaɗe shi su fitar da abin da suke ganin wai za su amfana da shi asali wajen maiwa da waɗancan martani da kuma ƙoƙarin tabbatar da abin da Allah ya tabbata a ƙur'ani da abin da annabi ya tabbatar a sunna na gaskiya amfani da ƙarya don kare gaskiya wasu su watakila da kyakkyawan niyya suke amma ba da amadin minar zaman sai abin ya rikice ya kawo duk wannan rudanin da ake ciki to waɗannan abubuwan guda ku su ne salusu dalala wanda suka zo musulmai ina fata mun fahimci wannan musamman a zamanin da ƙarshe-ƙarshen zamanin banu umayya zuwa farkon asar na banu abbas sai kuma aka samu gwamnatocin lokacin sarakuna musamman su ma'amun da ire-irensu kuma sai suka ci gaba da promoting suna goyon bayan irin wannan ɗabi'a da tunanin hakan wai haɓaka civilization ne na addinin musulunci suka yi tamwi suka yi financing waɗannan abubuwan suka taimaki malamai a kai suka ba da dama aka fassara ma'amun lokacin in ka fassara littafi daga mantukul yunan akwai waɗanda yake biyan su ta hanyar littafin da ka fassara ɗin za a sa shi a sikeli a sa zinariya a sikeli sai san kai nauyin littafin shine kuɗa aikin ka na fassara za ka dole kowa ya koma mafasari kowa ya bar wani aiki na malanta ya koma fassara kawai sai da aka cika mishi labirari guda national library da irin waɗannan kayan wannan su ga musulmai bala'i ta kaga su sahabbai zamanin sayyidina Umar da aka kai farmaki wani gari daga cikin irin garuruwan nan aka kuma samu wata khazana wani taska ta irin wannan littafin sayyidina Umar cewa ya kai a kona littafin yace idan sharri ne ba ma bukatar shigo kasan mu idan kuma alheri ne abin da ke cikin Qur'ani da sunna na alheri ya ishe mu kaga waɗannan waɗanda suke magana min mishkatil nubuwa kenan wanda suke buncinowa daga hasken annabta su umar waɗanda suke Allah manzala yake cewa da akwai wani annabi a bayana da shi saboda yadda Allah ya mishi gamdakatar wajen gane gaskiya amma na bayan ba ruwansu duk abin da suke nema kawai shine kokarin yada mulkin su da kuma cewa tarihi ya wanzar da sunansu to kuma tarihin ya wanzar da sunansu sai dai ba ko ina ne ya wanzar da alheri ba ina fata an fahimci wannan muna fata Allah ya fi musu bisa niyyar ta alkhairi Allah kuma ya ƙara shi ta da al'umma alhamdulillah bayan taso makanta ta ibn taymiya da kuma a wannan zamani bayan da'awa ta Muhammad ibn Abdul da kuma a wannan ƙasa ta mu bayan da'awa ta Abubakar Gumi da Malam Ismaila Idris da sauran malaman da suka biyo baya irin su Malam Ja'far Mahmud Adam da Malam Albani namu Allah ya ji gaba ɗaya da rama alhamdulillahi al'umma sun fara dawowa daga rakiyar wannan ilimi na mandi al'umma sun fara dawowa daga rakiyar shi yanzu galibi ya zama mugun abin kyama mutane ba ma su san me a ciki to hakan kuma ya fi alheri Allah ya sa mu dace to wannan ainihin abin da ya faru kenan sai ya zamana wannan abin da ya yadu ya zo dai babu shakka ya kawo literature mai yawa wato madda ilmiya ta yi yawa a cikin duniyar musulunci da garuruwan musulunci to wannan abin sai ya rudu mutanen lokacin sai suna ganin cewa mutanen baya sahabbai da tabi'ai to sun takaita da yawa mun gane har sai magana ta yaɗu sosai a cikin al'umma cewa tariqatu salaf dayyika ce ko gashi zai kawo magana tariqatu salafi aslam wa tariqatu khalafi a'lam wa ahkam za ku yi tunawa mal albani yayi sharhi wannan magana sharhi mai tsawo sanda ake wannan karatun kokarin cewa hanyar da magabata suka bi wajen tabbatar da sifofin Allah da mu'amalantar ayoyi din nan na tauhidi shine su karanta su kawai su wuce ba sa sharhi ba sa tambaya ba sa sanya hankalinsu ya zama shine alhakam mai hukunci game da ma'ana ayoyin to wannan hanya ta fi zaman lafiya amma hanyar mutanen baya waɗanda suke ƙoƙarin su yi nazari su criticizing su yi analyzing su tantance su hallale su warware su fassare su yi ta'awili su ɗaura wannan akan wannan su gwara wannan aya da wacce a ce wannan aya ta saba wa hankali wannan hadisi bai yiwa a ce an faɗe shi ya zai a ce annabi ya mari mala'ikan mutuwa idan shi ya cire wannan ya saba wa hankali salimi dira na magan da suka kai suka rubuta dubga dubgan mujalladai ga sanan su iya ulumuddin suka kaza da sauransu to wannan hanyar ta fi nuna bajinta ahkam ta fi nuna ƙwarewa da zage ƙwanduwa wa alam kuma ta fi nuna yawan ilimi to wannan magana ibn tamiya yayi raddin ta kwatsa kwatsa cewa ƙarya ne farkon ta gaskiya ne babu shakka dariqatu salaf aslam da shaida annabi sallallahu alaihi wasallam da shaida qur'ani kuma ita ce kuma a'lamu wa ahkam ita ta fi tsantsan ilimi kuma ta fi hikima domin ilimi ba tarin karatu bane kawai ba tarin kawai sani da fadin ilimomi bane a'a ya zama ilimin ka ya shaitar da kai zuwa ga alheri shine tarin ilimi a fara'aita allazi atainahu ayatina ko tula alaihi naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha ba malami bane kenan shi ma Allah ya bashi ilimin ayoyin Allah amma sai ya kwabe ya kwabe jikin shi daga jikin waɗannan ayoyi har shedan ya zama shi ma kanshi a bayan shi yake saboda ababata shedan shi kanshi jahili ne ga malamai nan da dama za ka ji ana magana a kansu za a ji zai kawo tarihin wani malami ne kaza kaza kaza suka ji ya ce batacce ne dan bid'a ne in fact ɗan bidi'a ma sun fi mutanen alheri iya surutu saboda lahani da suke da shi a maganarsu saboda iya surutu da iya zugugui ta maganganu da laƙai-laƙai da za su dinga magana saboda ba su da hujja kun tuna maganar da muka yi nan game da hujja ko duk malamin da ya faɗi magana yana da hujja to yake yake kawo menene hujja qur'ani ko hadisi in bai da ita fa to sai dai surutu wannan surutu ku dole ya tsawo saboda zai shi da gwargwadon yadda ke ganin zai iya gamsar da masu sauraron shi da ka dariqatu salaf a'lam wa ahkam kuma wa aslam hanyar magabata ita tafi daɗi ita tafi aminci ita tafi ilimi kuma ita tafi ainihin wato nuna bazewa da baje kwanduwa ilimi babu wani da ya biyo bayan sahabbai wanda ya fi su ilimi jama'a fi jumlatihim a matsayinsa na sahabbai a ce kai ka biyo baya ba za ka taba kai su imani ba ba za ka taba kai su daraja ba ba za ka taba kai su falala ba ba za ka taba kai su ilimi ba ga hadisi karara annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma Khalid dan Walid yana cikin sahih Muslim kar ka sake zagin mun sahabi saboda sanyi sa'in sa shida ainihin wato a Abdurrahman dan Auf ko shi ma sahabi ne abdurrahman dawud ma sahabi ne amma manzo Allah sai ya ce ka sake zagin man sahabi inda zaka ce da girman dutsen uhud da dinari ba za ka yi darajar shi ba khalidu fa sayfullahi al-maslul sai na kuma ga wani na baya to yadda wannan yake game da imani game da daukaka game da falala haka kuma yake game da ilimi inna ma a iya samun al'afra da ɗaiɗaiwa halawa wani ɗayan mutum ya fi wani ɗaya daban a cikin sahabbai sani wannan na iya yiwuwa kamar yadda misali maza gaba ɗayansu sun fi mata saboda ƙur'ani ne ya faɗa amma ba kowane namiji ne ya fi kowace mata ba na fata mun fahimci wannan ana yi samun wata mace ta tsara wa namiji a abin da maza gaba ɗayan ka tsara wa mata gaba ɗaya kamar yadda manya gaba ɗayansu sun fi yara hankali amma ba kowane babba bane ya fi kowane yaro hankali ina fata mun gane wannan za a iya cewa misali mutanen ƙasa kaza ko misali yanzu a ce ƙasar zaria wata iya tafi wata ƙasa daban a cikin najeriya nan kana faɗi garin wasu wani barin ce bauchi tun da garinmu ne ko ce a ce zaria ta fi bauchi ilimi misali amma baya nufin kowane ba zazzaki ya fi kowane mutum bauchi ilimi ko to haka shine irin wannan analogy din sahabai gaba ɗayan su bil jumla zamaninsu da ɗaiɗaiwansu gaba da sun haɗa sun fi kowane zamani falala sun fi kowane zamani ilimi sun fi kowane zamani sanin Allah yadda ya kamata da adalci game da komai nasu na rayuwa amma ta iya a samu wani ɗayan mutum ƙwaya ɗaya ya fi wani mutum ƙwaya ɗaya sahabi wani abu daga cikin fifiko wannan kuma bai nufin ainihin wato a kiyasi a kai da hanyar sahabai da manajin da suka fi su da tabi'ai da mutanen wannan karnoni masu daraja to sun fi mutanen sun fi na baya ɗin ibn taimiyya ya yi raddin wannan magana sosai saboda magana ta yaɗa a cikin mutane ta yaɗa tsakanin malamai kuma sun shigar da ita cikin watan jahilai jahilai sun karɓa hasan malamai kullum in suka ƙi Allah to suna zama shari ga al'umma gara kowane mutum ya ƙi Allah fiye da malam, ya fi sauƙi idan ɗan kasuwa ko wani mutum gama gari ko wani mai bada bashi ya ƙi Allah abin zai tsaya ne kawai tsakanin shi da tsakanin da ke hulɗa da su amma idan malami ya ƙi Allah to zai yaɗa ɓarna ya ta gama ko'ina saboda shi yana yin magana ne a yanzu a madadin Allah shi ya daga cikin almuwaqqi'una an rabbil alamin kamar yadda ibnu qayyim mai kira su ko a cikin littafin shi a ilamul ina an rabbil alamin muwaqqi'un masu sa hannu a madadin Allah masu magana a madadin Allah subhanahu ta'ala to duk wanda zai magana a madadin Allah matsayin shi na malami sai zama kuma baya son bin abin da Allah ya ce abi na gaskiya to wannan zai zama shari ne ga al'umma Allah ya tsare mu daga sharrin malaman bid'a wa awdaha anna tariqata as-salafi hiya al-aslamu wal a'lamu wal ahkamu ibn taymiya ya bayani akan cewa hanyar magabata babu shakka tafi zaman lafiya kuma tafi ilimi tafi ainihin hikima ya kuli shehu ibn taymiya ce fa inna ha'ula al-mubtadi'a waɗannan 'yan bida allazina yufaddiluna tariqatal khalafi ala tariqatis salaf wanda wai suke ɗaukaka hanyar magaba a hanyar 'yan baya akan hanyar magabata inna utu min haisu zannu bala'i da shar'i ya zo musu ne ta da suke tsammani me tsammanin su ɗari ƙasar salafi hiya mujarradul iman suna ganin cewa wai hanyar magabata ai imani ce kawai bi alfazil qur'ani wal hadith imani ne da lafuzan qur'ani da hadisi min gairi fiqhi lidhalika ba tare da fahimtar me ke cikin waɗannan qur'ani da hadisin ba wa anna tariqatal khalati hiya istikhraju ma'anin nusus ita kuwa hanyar na baya shine kokarin fitar da ma'anan nasoshin qur'ani din al-masrufati an haqaiqa wadanda su a gurin khalaf nasoshin suna kaucewa daga hakikanin abinda lafazin ke fada daka dole ai tawilin su dole a fitar da me suke nufi bi anwa'il majazat cewa suna cike da yawan majazi shine amfani da kalma ba da asalin ma'anarta ta larabci ba wa ibin lugat kuma cewa suna dauke da lafuzza kalmomi waɗanda suke ba gama gari ba wanda ba a saba hulɗa da su yau da kullum ba da haka dole a yi sharhin su dole a faɗi ma'anar su an an faɗi kalmar istiwa'i ba za su yi shiru kawai su ce istawa ba sai an ta cewa istawa daga sawa ne ya zama istawa yana nufin istaula sai a kawo wata waka haka in an ce ainihin oluwi sai ai oluwi kaza yake nufi a lafazin ala da ila ga yadda take zuwa duk irin wannan ƙoƙarin tahari ƙoƙarin tantance ma'anoni na alfaz da inda yin cewa salaf ba su san wannan ilimin ba don haka kawai suka yi imani da abin yadda suka ji shi ba tare da tantance shi ba ibn tamiya yace to ta wannan wurin shedan ya zo musu shedan ya riya musu wannan abin sai kuma suka ga cewa abin daidai ne sai suka shi a matsayin shine asali da suke kafa addinin su ina fata mun gane wannan sun bayyana annan natijata li hadhihi al-maqula hiya sakamako abinda suka fita da shi na sakamako game da wannan zance da suka yi shine istijhalu sabiqina al-awwalina suka jahiltar da magabata na kirki suka ce sahabai da tabi'ai jahilai ne wasu sabon da suke ba wa annahum bi manzilati salihina kuma cewa matsayinsu bai wuce matsayin mutanen kirki min ammatin nasi daga cikin gama garin mutane mimman kana ummiyan daga cikin jahilai laisa lahu marifatin bi haqiqatil ilmi billahi subhanahu wanda bai san asalin abin da haƙiƙanin ilimin Allah yake ba kawai mutum ne dai wanda yake na kirki amma bai san ilimi ba wa annal khalafa hazu sabqa fi hadha kulli cewa yan baya din nan khalaf mutanen baya wai su ko sun dace da asab shiga gaba su ne suka ci nasara suka shiga gaba game da duk wannan din game da sanin ilimin kalmomi da iya fassara su da fahimtar hakikanin abin da Allah yake nufi da waɗannan ayoyi a bisa na yan baya ina ba ta mun gane wannan ibn taymiya ya lazimta musu wannan matsayin shine sakamakon abin da suke nufi ma'ana magana su dincan to ga abin take nufi suna nufin sabai jahilai ne sabai ba su san komai ba game da waɗannan sufofi da abubuwa sun rayu ne rayuwa kawai ta mutum wanda yake mutumin kirki ba tare da ya yi ilimi ba su 'yan bayan su suka san haka wa awdaha annal al bil khalaf inda haula'i ya kuma yi bayanin cewa khalaf din fa da ake ta faɗa cewa wanda suka zo a baya wanda suka zo a baya ba fa kowa ake nufi ba a irin maganganun waɗannan mutanen abinda suke nufi da su jama'atun minal mutakallimina wasu jama'a ne daga cikin masu ilimin kalam ilimin alwujud din nan wal qidam wal baqa'u malamai ne wasu jama'a daga cikin wanda suka kware a cikin wannan ilimi na falsafa allazina kasurat tirabuhum wanda rikicin da ke cikin kwakwalansu su yayi yawa suna da faɗi tashi yau su faɗi magana gobe su kareta ta gobe jibi su ga cewa ba su yadda da ta farkon da karetawan ba su rasa ma me suka yi imani da shi ne ba su imani da shi ba irin yadda tsahau yake cewa sai ga mutum ya waye gari ya zama la mu'minan musaddiqan wala kafiran mukazziban shi ba tsantsar mumini da ya imani da Allah ya gaskata al'amarin Allah ba ba kuma tsantsar kafiri wanda yake ya karyata Allah ba yana nan dai mutahayyiran rudadde kawai akan abin da yake to haka irin waɗannan malaman duk sanda fa suka ce khalaf din da suke tunani, wai masu ilimi ne irin waɗannan suke tunani ire-iren wannan malaman da suke rayuwa yanzu a zamanin wanda zaka ga wasu sun fi kama da mahaukata motsatsu wasu ma da ta qur'ani ne ma waɗanda suke tafsiri wasu kuma farfesoshi ne da aka san su a duniya gaba ɗaya wasu kuma shehunnai ne wanda suka rayu shekaru 100 150 200 baya 500 baya amma kana kanta maganganun na rantsi da Allah sun fi kama da maganganun mawukata a cikin irin wannan abubuwan wanda yake da fitra salima yaro ma kai dan shekara goma sha kaɗan murahiki ba iya faɗan wannan magana in yana da fikira salima ga sunan duk tafansu suna nan a ko'ina ana karanta su ga maganganun nan ana gani ana ji ana saurari to irin waɗannan mutanen fa wai su ne khalaf ɗin fa wai suna ake cewa waya sun fi sabbai ilimi Allah shi kyauta wa azuma wanda sabani yayi girma a tsakankanin su isu isu sabanin su yayi girma ya qulu rahimahullahu ta'ala ga abin da ibn timiya yake faɗa game da wannan matsala yace la siyama wal isharatu bil khalat yace musamman zaka gane rashin gaskiyar wannan magana ta cewa mutanen baya sun fi na farko ilimi zaka gane rashin gaskiyarta idan ka gane cewa isharar da suke yi da khalaf suna ishara ne ila darbin min almutakallimina zuwa ga wasu nau'i na masu alkalam allazina kafura fi babid din ittirabuhu wadanda game da matsalar addini rikicin da ke cikin kwakwalwarsu yayi yawa wa galuza an ma'arifatillahi hijabuhum kuma shamakin da ke tsakaninsu da sanin Allah yana da kauri shamaki ne mai kauri ya kai kaman Eh, girman shi da kaurin shi ba kankani bane ba ba shamaki ne shara-shara wanda za su iya leƙawa masa gani ba abin da ya kare tsakanin su Allah ya yayi girma su ake ishara fa yace ka karanta shafi na bakwai a wannan littafi wasaqa badal amsilati mimman mimmanin tabahum tab limanin tabartu ko limanin tabathum alhayratu min ulaika sannan ibn ya koro misalai na wasu daga cikin waɗanda irin wannan rudani ya damɓare a jikinsu wa ruju'i wa ruju'a ba'dihim ila madhhabi salafi fi nihayati amri da kuma cewa wasu daga cikin su ai a ƙarshen rayuwarsu sun dawo zuwa ga madhhabin salaf sun bar duka wannan rudanin ba da ta'ammuli turqil mutakallimina bayan sun tsaya sun yi tunani mai zurfi game da hanyoyin yan alkalam din nan wa manahijil falasifa da manhaji na mutanen falsafa irin su sharu satani ya kawo misalin su irin su razi irin su ibnul juwaini irin su da makamantansu can da ya ta magana akan waɗannan maganganu a can ƙarshe ƙarshe ya yi waɗannan maganganu sannan kuma daga ƙarshe har ya zo ya kasa su gida uku Ya ce mutane dangane da ilmul kalam iri uku ne ko akwai wanda kwata-kwata bai san mai ake cikin ilmul kalam ba to wannan ya tsira bai da matsala domin sharri ne wanda yi da amfani sanin shi ce sai kuma to da wannan jahilin wanda bai san komai ba a ɗayan ɓangaren kuma akwai kuma wanda ya ƙure ya kai matuƙa ya zama masani mujtahidi kan ilimin yace to kuma irin waɗannan sun fi kowa sanin sharrin da ke cikin abin kuma sun fi kowa dawa su kafirce mushi kamar kiristanci ne duk wanda ya san shi sani na gaskiya kuma yake yin shi da ikhlasi to ya fi kowa sanin barar da ke cikin shi zaka ba garin Allah yana fushi da shari'a to ya fi dawowa ga gaskiya amma na tsakatsakin waɗanda su ba tsantsan jahilai wanda ba su san abin ba ba kuma tsantsan masana ba ibn taymiya yake to waɗannan su aka fi kowa tsoratan ma bala'in wannan ilimin yace domin dama kowane abu na rayuwa babu wanda ke bata shi illa dan bana bakwai ko nisfu lugawi nisfu mutafakkai nisfu waye ta kawo su da irin waɗannan can karshe karshe wanda ya iya likitanci bai kware ba ya iya fiƙihu bai ƙware ba ya iya ƙira'a bai ƙware ba ya iya kasuwa bai ƙware ba duk irin waɗannan rabi da rabi haka jigari jigari wanda ruwan ilimi ya doka ko ya bar shi da sauran dattin jahilci bai gama wanke shi ba ta yabi kowa barna duk su ne wanda suke barna yanzu a duniya jama'a ba ma a ilimi ba har a siyasa da tattali da abubuwa na rayuwa duk waɗannan barna tana zuwa ne daga wanda yake matsakaici kaga wanda bai sani ba bai san kuma komai da shafa abin ba bai da bakin magana wanda ya kure kuma an alheri ne ya fi kowa sanin shi in shari ne ya fi kowa sanin shi amma na tsakiyar nan su ne matsala waɗannan da ya kawo misalai cewa sun dawo daga rakiya wannan ilimin ai irin mutanen da suka kure game da ilimin ne suka zama sun kai matuƙa su ibnu da juwaini har yawa yi gari baya karanta komai sai qur'ani da sahih bukhari sai al ghazali yawa yi gari shi ma aka ce ya mutu yaron gumar sahih bukhari irin su ainihin sharu Sani da su fakhruddin razi din dukkaninsu aka ta faru da su irin su imamul mutakallimina wato abul hasan al-ash'ari ko wanda shi sai da ma ya shiga khalwa fiye da kwana arba'in baya magana da kowa aiki kawai yake na rubuce-rubuce don ƙoƙarin gyara ɓarnar da ya a baya ya fito kuma ya bayyana cewa duk abin da ya faɗa ya rubuta a baya na mutazilanci da waɗannan bala'o'i ya dawo daga rake shi abin da ke cikin littattafai shine abin da ya iman da su Shi ne su al'ibana amma kaga ai ita kanta al'ibanan saboda ya riga ya koshi da wannan ɓarna, ita kanta ba ta kukuta daga waɗannan abubuwan ba al'ibanatu an usulul diyana ta ainihin malam abul hasan al-ash'ari aqida ce ta salaf amma tana da matsaloli a cikinta. ta malam albani rahimahullah san da ya karanta littafin a yayi wasu maganganu irin waɗannan kuma a cikin hamawiyan nan ma an yi wannan magana akwai kuma wanda dole an aka zo zaka ji dandanan ilimin kalam a ciki saboda lauro din ta riga ta kama shi ta riga ta kama shi ba yadda iya kamar fasto nan ya tuba yana nan yana cikin addinin musulunci da ya karanta wata kissa a qur'ani to garin fahimtar ta da fassara ta sai ya dinga relating da abin da ya sani a bible kissan maryamu zakariya annabi yusufa da makamantansu ba zai ankara ba sai ya ji wancan barnar ta shigo cikin wannan didan huwa la yashur saboda mutum ba yadda ya iya shi portrayal ne sura ce ta abin da ya sani babu yadda ya isa ya rabu da abin da ya sani ina fata an fahimci wannan ba ganin lauyoyi duk sanda kake magana da su magana ɗaya biyu ce magana akan yanci akan maganan constitution doka akan maganan kiyaye duk abin da zaka faɗa ko zaka rubuta saboda wannan shine ƙwarewar su duk sanda san zaka yi magana da mutane wanda suke masana tattali kullum tunanin su akan abin da ya shafi riba kasuwanci jari kasuwan hannun jari da makamantansu abin da suka sani kenan saboda wannan kawai shine a cikin kwakwalen su ko idan za yi magana da yan musabaka su kuma tunanin su yaushe za a yi ta jiha yaushe ne za a yi ta karamar hukuma waye gwarzan karatu da makamanta abubuwa irin waɗannan kullu hizbin bi ladayhim farihun ko shikenan ibn taymiya ya ci gaba da bayani malam ah, ainihin hamad yake ce mana summan taqala min hadhihi al-muqaddima ila al-hadith an ba'd sifat duk wannan bayanin da ibn taymiya aka ce yayi to muqaddima ce ga littafin daga nan sai ya auka zuwa ga ya ciratu zuwa ga batu akan wasu daga cikin ainihin siffofi din mubtadi'an bi al uluwi ya fara magana akan siffa ta daukakar Allah madaukakin sarki mustadilan alaiha bil kitabi was sunna yana mai kafa hujja game da tabbatar da haka ta hanyar alqur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qailan fi matla'il kalami alaiha ya faɗi wannan magana a farkon batu da yayi game da uluwi yace fa hadha kitabullahi min awwalihi ila akhiri. ga dai littafin Allah nan daga farkon shi zuwa ƙarshen shi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallama min awwaliha ila akhiriha daga farkon sunna zuwa ƙarshen ta thumma ammatu kalami tabi'ina as-sahabati wat tabi'ina sannan gabaki daya eh thumma ammatu kalami sahabati wat tabi'ina da daukacin batutuwa da zantuka na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai ثم kalamu sa'iril a'imma da kuma maganganun sauran malamai waɗanda ba sahabbai ba tabi'ai ba mamlu'un bima huwa waɗannan maganganu tun daga ƙur'ani da sunna da maganganun sahabbai da tabi'ai da maganganun malamai na baya dukan shi yana cike da abubuwan da imma nassun ko dai magana ce ƙarara wa imma zahirun ko magana wata ke mabayyaniya fi annallaha subhanahu fawqa kulli shay' wanda suke bayyana cewa Allah yana sama da komai wa aliyun ala kulli shay'in kuma madaukaki ne akan komai wannan magana kaga maganan malami ne wanda yake jama'a wato ba karamin malami ke wannan magana ba irin sharbota haka da fadi sai babban malami kaji yace dukkan duka qur'ani duka hadisai duka maganganun sahabbai da tabi'ai da maganganun malaman baya yace cike suke da wannan maganganu shi nafsi shine wato maganar da zahiruhu tanziluhu ko ko zahiruhu ma'anahu da yake bayyana a kalmomin shine ma'anar shi ta boye ko kuma zahir a gu malaman usuli shine abinda a bayyana aka yake nunawa amma washi ba bata kai karfin nasi ba domin shi nasi la ya hamilu ta'awilan ba a iya fassara shi da wani abu daban ba a iya fassara shi da wani abu daban sai abin da yake zahiri to irin wannan batutuwan da suke cikin waɗannan malamin tamiya yake suna nan cike da ainihin wurare karanta wannan magana a cikin shafi na bakwai, sun mazahaba ya shirau hazil ka'ida to wannan ka'ida da ya sanya ta dama da tafai bin tamiya duka haka suke ginuwa akan kawa'id sai zo ya a su da shi da ɗaliban shi ibn al-qayyim akan wannan manhajin suka rubuta gaba ɗaya littafansu duk abin da za yi magana kan za su faɗi magana a dunkule kamar yadda ya faɗa yanzu anan cewa ƙur'ani da sunna da maganin sabai da tabi'ai da maganin na bayan suna cike da magana akan tabbatar da Allah yana sama to har ka'ida ce kawo zaka sai kuma ya fassara ta ta hanyar kawo ayoyin da suke magana akan haka hadisan da suke magana akan haka maganar sahabbai akan haka din maganar tabi'ai maganar na bayan su kowanne sai ya cicciro ya kawo yana mai tafa'ul tare da nasoshin yana kokarin bayyana abin nasoshin suke nufi da kokarin mai da martani ga wanda ya saba wannan gaskiya to haka littafansu gaba ɗaya suke Allah ya saka musu da alkhairi kenan, ibn taymiya ya ci gaba da bayyana wannan ka'ida wa anna adillata ala uluwillahi ala khalqihi min ablagil mutawatirati fil lafz wal ma'na allati tuksibu al-mar'a eh, ilman daruriyan la yastati'u al-inkifafa an ya kuma bayyana cewa dalilai game da cewa Allah madaukin sarki yana saman halittu ne ibn taymiya ya bayyana cewa wannan dalilai min ablagil mutawatirat sa daga cikin hadisai ko nassoshi wanda suka fi zuwa ta ko'ina fil lafzi mutawatiri a lafazinsu wal ma'ana kuma hakanan amanarsu ma'anarsu allati tuksibul mar'a ilman daruriyan wanda wannan tawaturin zai bai wa mutum ilimi na larura ilimin larura a usul fiqhi shine ilimin da baya buƙatan a yi bincike ko a kafa hujja don tabbatar da shi ilimi wanda hawasul hams za su tabbatar da mutum shi ne cewa yanzu mutum ya san cewa shi mutum ne ya san shi ba ba ne, ba akuya ne, ko to ya yi san wannan aya ta gaya mashi haka ya bukatan hujja game da haka wanda kuma duk ya kareta wannan to ci ne kenan rana da take fitowa ta fadi kowa ya san rana ce take haska duniya to wannan ilimi ne na larura ire-iren waɗannan ilmomin su ake ce ma ilmu daruri wanda ya bambanta da ilimi wanda yake na nazari wanda sai malamai ke iya gano shi shi ilimin larura ana musharaka tsakanin jahilai da malamai wajen sanin shi na ba ta fahimci wannan kamar duk musulmi ya tabbatar da cewa sallah guda biyar ce a rana baya bukatun sai in shi malami ne san wannan baya bukatun sai in shi masani ne ya iya gane haka to wannan ilimi ne na larura to haka ilimi game da cewa Allah yana sama a ilimi ne na larura dukkanin halittu sun san haka babu wanda yake mukabara ga wannan sai tsantsagwaran zindiki ko batacce ko dan bid'a ko motsatsi ina fata mun fahimci wannan dan haka ibn taymiya yace bayanan da suke cikin nasoshin alqur'ani da sunna da makamantansu wajen tabbatar da Allah yana sama mutawatirai ne a lafazinsu da ma'anarsu irin tawaturin da zai ba mutum ilimi na larura la ya sadi walin kifafa an wanda baka isa ka kau da kai ka ce kawai kai ba haka bane bal yadda abin yake inna hadha mimma futiran nasu alaihi wannan ya daga cikin abin da Allah ya halicci mutane a kan shi qatibatan gaba ɗayansu min arabin wa ajami da larabawansu da gwarawansu fil jahiliyyati wal islam tun kafin musulunci tun maguzanci da kuma bayan zuwan musulunci duk dan adam inda yake ko ina yake ko musulmi ne ko kafiri ko mai wayo ne ko wawa ko mai hankali ne ko mahaukaci inda dan adam ne asalin fitirarsa tana dauke da cewa Allah a sama yake ya san wannan kamar yadda asalin fitirarsa tana dauke da cewa in ya dauko abinci ya san baki yake kaiwa baya sawa a hanci ko ido dan adam duka ya san wannan to wannan haka ilimin yake na larura jama'a kawai falsafa ce ta zo mutane da wancan barna da ta zo mutane kuma sai aka yi rashin sa'a malamai ne suka karɓe ta har suka iya juya mutane fitararsu da kuma dama mutum a fawiyu wato wanda yake innocent bai san komai ba ana iya juya mashi fitara kamar yadda Allah ya halitta mutane akan fitarar tauhidi amma iyayensu da malamansu na shirka na iya mai da su kasirai. kullu mauludin da alal fitra illa anna abawahu yuhawidanihi aw yi majisa ne me yasa ya tashi akan wannan fitira saboda fitirar kadai ba ta isa ta kare mishi da tashi yana buƙatar himaya kariya ta ilimin sanin Allah da tauhidi na nazari wanda zai sa ya iya kare imanin shi daga barna ta tasowa in ya samu kan shayin da ake yi to wannan irin abin da ya faru kenan game da mas'ala ta fitirar mutane game da cewa Allah a sama iki amma ba ka ba din da ka samu mutane wanda rayuwarsu bata cakuɗe da irin wannan maguzancin ba zaka same shi su da wannan tunanin tsofaffi ne su ko yara maza ne su ko mata manya ne su ko ƙanana duk addu'a da za su yi sama suke mika hannunsu duk sanda za su yi magana ainihin wato sama suke bada maganar su zuwa ga Allah fir'auna ma da yake sarki shugaba na ainihin azzalimai macuta maƙiya Allah shi ma da yace wai zai yaki Allah me yace ai mishi a ainihin gina mashi bene ko ya hama ibn li sarhan la'alli ablugul asbab Asbabar samawati fa a ila ilahi musa Ya san cewa Allah annabi musa to a sama yake firawna ma bi tauhidi jama'a Allah shi yadda mu game da asma wa sifat ko to shine sai yake cewa a ah, kalaba eh, da zalika ko ba da al-kalami haka ne okay wa awdaha annahu laysa hunaka nassun min kitabin wala min sunnatin ibn timiya kuma bayyana cewa babu wani nassi karara daga qur'ani ko sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama bal wala an ahadin min salafil umma babu kuma daga wani magabaci daga cikin magabatan wannan al'umma yukhalifu ma zikira min llahi ala khalqi wanda yake sabawa abinda aka ambata na dangane da daukakuwar Allah akan halittunsa babu wani nas ku ji abin da yake babu nas amma za a iya samun ta'auli wannan kam an yi ma wasu nasoshin ko wasu maganganun amma nasi karara babu a ƙwar'ani babu a hadisi babu a maganganun sahabbai su kam sahabbai ma da tabi'ai ba za ka taɓa jin wani daga cikin wannan malamai yan bidiya ya roto maganar su ba domin dama su ba sa ta'arrudi ga sharhin waɗannan maganganun abin da ƙwar'ani ya faɗa ko hadisi ya faɗa shi suke tsayawa gayatul amri kawai su ne waɗannan malamai suna amfani da wasu maganganu waɗanda suke imma dai mujmala ne ko kuma suna da wata ma'ana ta daban game da cewa wasjud waqtarib ko kuma wanda ya sujuda game da annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce cewa yana kusa da Allah ya tsananta addu'a ko cikin hadisin Abu Dawuda ko kuma nasoshi ire-iren waɗannan cewa wa nanu aqrabu ilayhi min hablil warid ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum duk irin waɗannan nasoshi waɗanda ba sa nuna cewa Allah tare da mutane suna da nuna ma'iyya ta ilimi ko kuma shumuliyya ta ilimin Allah da kasantuwar shi a ko'ina da ilimihi a inda duk mutane suke da sauran halittu to irin wannan nasoshin suke ɗauka sai su dinga wurga su akan waɗancan nasoshi waɗanda suke mabayyana hujja ƙarara game da uluwillahi subhanahu wata'ala gayatul amr abin da ake samu kina a wurin su to amma wani nasi ƙarara to wannan babu kaga wannan magana ƴar uwar wacce ce baka iya irin wannan magana sai ka kai malami ka ce san babu kuma a bincika ba a samu ba ire-iren 'yan tagarin mutane da 'yan uwan ɗalibai ba za su yi irin wannan magana ba don kai malami ne kawai a lungunku ko a garinku ko a ƙasarku ko ta jami'a ta yadda kai malami ta baka farfesa ba dole ne ka iya irin wannan zancen ba sai in ka kai malami na gaske ka kai sa'an irin su temiya wanda yanzu ko samun sa'an irin sibin temiya na ganin sai an bincika gaskiya ba dai da garaje ba ka ba da garaje ba ko zama da wuya a iya samun sa'an tun da tun a wancan zamanin ma mun ji zabi ya ce ba za bi kadai ba mun karanta wajen malamai nawa kowa na cewa ba a taba ganin irin shi ba shi ma bai taba ganin irin shi tun ba taba gani a wancan zamanin ba fi bil ahra wa bil adna ka a taba gani a yanzu bayan shekara sama 700 wallahu alam duk da haka ba ma ainihin shiga hakkin Allah wajen cewa ba zai iya yin wani wanda ya fi bin taimiyya ba zai iya yi al'amarin Allah na game da baiwa da yake rabawa halittunsa bai takaita ta akan wani zamani ko wata al'umma ko wata ƙasa ko wani jinsi na mutane ba wallahu ta'ala a'lam amma dai ga abin da ya bayyana to babu wani wanda ya iya maiwa da ibn taymiya martani akan wannan magana kuma ya dace shikenan sai yake cewa wantakala ba da al-kalami haula nufati sifat sannan ibn taymiya kuma ya ci gaba da magana ya faɗa kan magana akan wato bayan ya gama magana akan waɗannan masu kore siffofi wa anna amadatahum wa mu'awwalahum wa mu'awwalahum ala mujarradi uqulihim cewa su da abin da suke dogara akan shi shine kawai tsura hankalinsu ba su da hujja banda da hankalinsu sai ya ci gaba da cewa ya ƙulu rahimahullahu sai ibn taimiyya Allah ya ƙara mushi rahama yake cewa fi ma'arji kalamihi ala zalika a cikin zancen da ya game da wannan matsala yake cewa fa inna haqiqat al'amri lalle yadda al'amari yake bisa haƙiƙa shi alama ya ƙuluhu ha'ula'i bisa yadda waɗancan suke faɗa annakum ya ma'a cewa suke ya ku ɗaukacin bayi la ta tsulibu ma'arifatan lahi subhanahu wa jalla wa ma yastahiquhu min as-sifati nafyan wa isbatan la kitabi wala min as-sunnati wala min tariqi salafil ummati walakin انظروا antum fama wajadtumuhu mustahiqqan lahu min al-asma'i was-sifati fasifuhu bihi وما لم تجدوه مستيقا له من عقولكم فلا تصفوه به ibn tamiya ya musu wannan ilzamu ce abin suke fada kawai shine cewa ya ku bayan Allah kar ku dinga neman sanin siffofin Allah da abin da Allah ya cancanta a siffanta da shi wajen tabbatarwa da Allah sifa ko kore ta kar ku nemi wannan lamin kitabin kar ku nemi wannan hujja a cikin Qur'ani wala min sunna kar ku nema a cikin hadisi wala min tariqi salafil umma kar ku nema daga gurin magabatan al'umma su sabbai wato abin da suke ce mutane kada in kana neman sanin Allah sanin sifofin Allah to karka tambayi Qur'ani karka tambayi hadisi karka tambayi salaf ya za ka yi abinda za ka yi walakinin buru tun? kai da kanka tsaya ka duba fama tumuhu mustahiqan lahu duk abinda ka kaga cewa ya dace a siffanta Allah da shi min al-asma'i was sifat daga cikin sunayen Allah da sifofi Fasifobi bi sai ka siffanta Allah da shi duk abinda ka ga yama ka siffanta Allah da shi matuƙa ka yi kare kanka wa Malam lam duk abinda ka kaga bai cancanta musaika bai cancanta ba lahu ga Allah min uqulikum bisa mataki na iliminku fala tasifu bi kar siffanta Allah da shi wannan shine lazimin magana su cewa ba za a siffanta Allah da yadda ya siffanta kanshi ba ko yadda annabi ya siffanta shi ba Lazimin magana su na cewa ba za a karɓi waɗannan nasoshi na Allah da mangana annabi sallallahu alaihi wasallama akan yadda suke a zahiri ba sai an mustawi Lazimin magana kawai shine to siffanta Allah yanzu ya zama ra'ayoyin mu kenan ya zama aikin mu ya zama ijtihadin mu mu bayi kowa ya gwada da hankalin shi da kwakwalwar shi da basirar shi abin da ya ga dace da Allah ya sifanta shi da shi abin da ya ga bai dace da Allah ba bisa ma'aunin kwakwalwar shi kawai ya kore shi ga wannan shine ainul halak shine tsantsar halaka da mabudinta akan haka suka rayu jama'a akan haka ire-iren wannan mutanen suke rayuwa da ka shi sa zaka ka magana na faɗa cewa za ka ji mutum yana magana ba ban masa shi da mahaukaci illa kawai saboda bai jifa rigar shi ba ta da datti da annaki a irin na mahaukata amma magana shirin ta mahaukata ce Allah ya shirin da mu na eh. kwarai kuwa eh akwai yiwuwar kenan haka tunda hankalin ba iri ɗaya ba ne, matsayin hankalin ba iri ɗaya ba ne, mutane biyu ko fiye da biyu su saba game da tusufa su dangane mai da juna martani kuma hakan ya faru aikaci wannan ce siffa kaza ga ma'ananta wannan ce a san babu ita wannan ya kore ta a samu ra'ayi biyu uku ko fiye da haka kuma akwai yiwuwar daga zamani zuwa zamani siffofin su dinga canzawa da gwargwadon abin da yake canza hankalin zamanin mutane ko ma'aunin hankalinsu ko basirarsu ko wayewar kansu ko irin wato abin da suka taso a cikina mazhaba ko tarbiyya ko ainihin wato jinsi don misali in aka ce abu a shi da hankali ko da al'adu ko da yadda mutane suke to babu wani abun nan ethics babu uh, wato ka'ida wadda za a ce ta gama ko ina yanzu game da tunani game da al'adu game da ra'ayoyi abin da yake mai kyau a wani waje ba mai kyau bane a wani waje abin da wasu ke ganin shi daidai ne a wani waje ba daidai bane dole wannan suna sabawa da wajen sabawa mutane wanda ma suke akan manhaji daya misali yanzu mu nan da muke cewa muna bin manhajin salafiya a makarantar madara bisa salafiya za ka je ka samu wata makaranta mai irin wannan manhajin amma kuma wani ra'ayin da muke rayuwa kai ba ɗaya ba ne kuma su ne ƙarfin nasu ilaina to ina kuma ga misali yanzu ka ji cikin da ba musulmai ba ne ma kenan misali yanzu ka ce da al'adun mutanen saudi arabia wanda suke bin tsarin tsantsan musulunci gwargwadon iyawarsu da al'adun watakila mutanen china ko mutanen ainihin america ko wasu mutane waɗanda suke rayuwa a irin abin da ake cima wato liberal societies ko mai amfani da yaransu irin al'ummomin da ake ganin wai na yanci ne bai da yi rayuwarsa zama yi da dole in ka je ma ka ga wani abin da ake yi sai ka samu abin da suke ce ma cultural shock a sadma a sakafiya sai ka ga abin da ba ka taba ganin shi ba na tunani ko yanayin rayuwa ko abinci ko sutura ko zamantakewa to ina kuma ga al'amarin Allah a bar shi kawai a ce a kowa ya tabbatar da abin da yake ganin yayi mai abin da bai yi mishi ba kai ya tabbatar da rudanin da za a shiga sai yafi wanda ake ciki yanzu inda kowa ya shi wannan manhajin ina fata mun fahimci wannan me yasa demokradiya ta shiga cikin rudani saboda an batta abu da cewa kowa abin da ya ga yayi mai shine abin da zai fada shine abin da zai aikata shine abin da zai bautawa ya je an bashi yanci da haka a inda take a duniyar nan ba abin take karawa al'umma an banda rudani ba ta taba kawo gyara ba ina fata mun fahimci wannan Allah ya shirya da mu wa bayyana huna annahun annahum fariqani ibn taymiya ya bayyana anan wajen cewa su irin waɗannan mutane to iri biyu ne fariqun yaqulu akwai ɓangaren da suke cewa malam yasbut bil aqli yajibu nafiyu duk abin da bai tabbata a hankalce ba to wajibi ne a kore shi wal fariqul akhar yaqulu wasu kuma suna cewa ɗayan bangaren suna cewa ne bal yajibu tawaqqufu fihi a'a kar a kore gaba daya amma kuma kar a yadda ne tawaqquf sai a tsaya tsakatsaki da aka ga ko game da mas'alar cewa khalqul qur'an akwai yan aqidan al-waqf wanda aka ce mishi halal qur'anu makhluq sai ce la aqulu makhluqun wa la aqulu ghairu makhluq shine Abu Hanifa yace waɗannan su ma kafare ne ma'ana duk wanda ya tsaya akan haka ya waqfu amin oke game da istiwa'i ne yace duk wanda ya tsaya ya waqfu game da istiwa'i Abu Hanifa yace kafiri ne shi ma domin ya ya dakata akan abin da Qur'ani shi kuma ya wuce to haka suke yi sai wani cewa kar a ce istawa kar a ce bai istiwayi ba wai yana ganin an yi haka to an fi yin an fita daga zargi kai dai baka ce eh ba baka ce a ba to rashin yin haka din ma yi bata ce domin yanzu kana nufin qur'ani da ya faɗa bai iya magana ba kenan kai ne ka iya magana ina fata an fahimci wannan to wa zakara iddat lawazim batila li hadhihi al maqala ya faɗi kuma wasu lawazim wato abubuwan da za a lazimta wa wannan makala na barna ya faɗi su da yawa min ha daga ciki annan rasulullah sallallahu alaihi wasallama ma'azulun an ta'alimi wal ikhbari bi sifatin bi sifatin man arsalahu kenan an kore manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an cire manzo Allah muqamin shi na yin bayani da karantarwa da ba da labarin siffofin Allah da ya yi shi Allah ya yi ku annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka akan haka kuma Allah babu wanda ya san shi a duniyar nan irin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bayanin waye Allah ta hanyar Qur'ani da hadisi ko amma su sun ce a cire manzo Allah wannan mukamin ba a da wannan aikin nashi ba shine ma'anar maganar su wa minha Allah yakuna kitabu hudan linnas kenan Qur'ani ba shari'a bane wala bayanan kuma ba bayani bane wala shifa'an lima fi suduri kuma ba waraka bane ga abin da ke cikin zukata na cutar munafurci da kafirci da maguzanci wala nuran kuma ba haske bane wala maraddan inda tanazu'i kuma ba abun komawa gare shi bane idan ana rigima duk sun cire Qur'ani wannan matsayin da ya tabbata wa kanshi da Allah ya tabbata wa Qur'ani a cikin ayoyinsa wa minha daga cikin lawazin din an yakuna tarkun nasi bila risalatin khairan lahum fi asli dinihi kenan ma da an bar mutane ba aiko musu da komai ba da ya fi musu zaman lafiya domin ya zama annabin da aka aiko musu kun yi magana take nufin ba shi da wani amfani duk bayanin da yayi ba za ku ansa ba Qur'ani ba ku yarda da hasken shi da shiriyarsa, da ainihin wato gaske da ke cikinsa da bayanin da yau mutane da kasancewar shi shirya da kasancewar shi abun komawa wajen rigima ba kuka kiyada da wannan kuna komawa ga hankulanku su ne shiryarku su ne haskenku su ne limaminku su ne ka'idojinku to kenan da Allah ma ya kyale mutane da ya aiko manzo ba ya fi zaman lafiya domin ya aiko manzon babu amfani littafin da ya aiko manzon kun kore kun ce ba za ku yi amfani da shi ba kenan rashin aiko manzo da ya fi mutane zaman lafiya da anna maraddahum qabla risala wa da hawa hidu domin abin suke komawa kafin mu manzancin da bayan shi duk ɗaya ne menene hankalin hankalinsu ne dama kafin aiko manzo suna da hankali bayan aiko shi ma suna da hankali da haka suna da hujja da za su rike ba sa buƙatar risala ya lazimta musu duka waɗannan ƙa'idojin sun manta kala ila bayani asalin maqalat at wa man ba'iha sannan yi tafi zuwa ga bayani akan asalin yadda aka yi ma wannan barna ta shigo musulunci shine at ba ta siffofin Allah wa man ba'iha da mabubbugarta wa annaha awwalu ma zaharat fi bi'atin ghairi islamiyya cewa kuma farkon wannan bala'i ya faru ne a environment a wuraren da ba na musulmai ba wuraren kafirai fa awwalu man usira anhu zalika fil islami huwa al-ja'd ibn dirham farkon wanda aka fara jin shi da wannan magana a cikin waɗanda suke kururuwan musulunci shine wani zindiki mai suna ja'adu dan dirham din da kan da zaka ji an ce zindiki ne batacce ne dan bid'a ne fi adadi tabi'ina wannan mutumi a malami ne mai magana wanda ya iya surutu bararren bawa ne na wani ainihin wato a wani tabi'i suwaid ibnu ibnu menene sunan shi subhanallah yana nan yana daga cikin wanda suka musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina da manzo Allah ya rasu suwaid ibn ma'qal ko wani abu makamancin haka na manta asalin sunan shi bawan shi ne asali bararren bawan shi ne wanda ya sama daga cikin bayi da aka yaki to ba farisi ne asalin shi ya zo ya koyi karatun addinin musulunci ya dinga kawo barna malami ne a fadar gwamnatin bani umayya har ya karantar da sarkinsu na ƙarshe shine mirwanu ibn muhammad wanda aka fi laƙabi da mirwanun nahimar to lokacin da shi ya fara kawo cewa inna allaha lam yattakhid ibrahim khalila wa lam yukallimu allah musa taklima shi ya fara wannan maganganun malamai suka fara mashi raddi khalid ibn abdullahi al-qasri babban wato gwamna na ƙasar iraki zamanin su abdulmalik dan mirwan shi ya sa aka yanka shi kowa ya san kisan mashahuriya ce ranar layya ya bayan ya gama hudu ba ta ainihin sallar idi da ya sauko ya ce to ya jama'a kowa ya je ya yanka dabba shi ta layya ni kuma zan yi layya da wannan zindiki na akwatar da shi kasan mambarin wannan sallar idi aka yanka shi a shekara ta 118 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam karanta labarin nan a cikin albidaya wani haya tarihul islam da sauran tafan tarihi kisa ce kamar yadda uh, malam kutubatu uh, bin sa'id suka ruwaito kisa don su shi da waƙiya wannan zindikin abun shi aka fara jin wannan magana shikenan wa akhadha an ja'ad daga ja'ad kuma waye karɓi wannan magana shine jaham ibn safwan shugaban jahamawa ko shi ma kashe shi akai shi ma yayi wannan zindikancin da wannan barna ya ta yada ta ya kafa wannan addini da aka fi da suna jahamiya shine yanzu irin wannan tauhidin da suke yadawa a kasan nan waye kashe shi shine wani mai suna salam Ibn ibnu wanda gwamna ne a lokacin na kasan marwa marwa a shekara ta 128 insha Allah bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam aka kama shi ma aka kashe shi saboda shi ma zindiki ne batar da musulmai waɗannan za a ga a inda ibnu kasirin yayi bayani yace wana wane ya kashe sai da ya ce Allah ya saka wa nan da alheri kashe wannan ba karamin kawo musulmai wato tsari ba ne game da bid'a saboda a lokacin bid'a tana cikin wajen wato yaduwarta tana cikin wutarta ta kama bal tana ta yaduwa yana ta cin jahilai da ƙauyawa da wanda ba abin da suke ba yana koya musu wannan bakin addini na cewa ƙwar'ani ba magana Allah bane Allah bai magana da Musa ba Allah bai ɗauki Ibrahim Khalil ba da sauransu ya fara yaɗa wannan akida jamu dan Safwan kenan shi kenan waɗannan batattu mm, ka ji na farkon su can ga kuma na biyun su fa azharaha jamu ya bayyana wannan wadda a ilaiha ya kiraye mutane gare ta fanusi fanusibat ne wannan ku gyara ya sa fanusi bat maqalatul jahamiyyati ilaihi aka danganta zancen jahamanci zuwa gare shi ana ce musu jahamiyya wakila kuma an ce innal jahada warisa hadhihi al maqalata an bayani ibn sam'an shi jihadu ɗan dirham jihadu ɗan dirham ko ya gaji wannan bakar magana ce daga wani mutum mai suna bayanu ɗan sama'an wa bayanu a kazaha an tsalut shi kuma bayanu ya kwafo ta ne ya kure ta ne daga tsalut waye tsalut ibn oxy labid ibn al'asa wanda yake shi kuma nis ne ɗan ‘yar uwar labid ɗan asam waye labid ɗan asam shi ne ya ce wasu falutu min labidi bin al’asar shi kuma ɗalutu ɗin can ɗan gidan yar wato ƙanwar labidi ɗan asar ko nis ɗin shi daga gun kawun shi ɗin can ya koya wasaqaha talutu min labid ibn al-a'sam al shi kuma ɗalutu ɗin ya kwankwaneta ne daga malamin shi kuma wan uwarsa ne labidi ɗan asar ba yahudan nan Allah sahara saharar nabiya sallallahu alaihi wanda ya taɓa wanzu Allah sihiri ayan san labarin ko wanda suka sa aka ainihin dafa kafa akuya aka sanya mata ainihin wato mugun dafi a cikin naman wannan karfata aka bai wata mata ko ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ya tona asirin wannan abu to wannan bakin bai yahude daga cikin yahudawa mutanen garin Madina daga cikin kafirai makiya Allah shine asalin malamin da ya koyar da wannan karatu kaji isnadin karatu da haka da haka ya gangaro hayo cikin musulunci kuma yanzu sai mutane da sunan musulunci suna kara wannan abu sarki ya tabbata ga Allah shikenan wa aidan kuma an ce fa innal ja'ada min ahli harra. shi ja'adu dan nan dan garin harran ne garin ibn taymiya din wa hadhihi mantiqa wannan gari mawtinu kaseerin min as-sa'iba sabi'a gari ne wanda yake yana cike da dama daga cikin mutane sabi'awa masu bautan mala'iku kenan ko wal falasifa da masu addinin falsafa sune masu bin da wannan mandiki na yunan faqad yakun ja'adul istaqa hadha al mazhaba min ulaika wa ta'assara bihi da ka abu ne mai sauki ya zama ja'adu din ya konkwadu wannan barnan daga mutanen garin su dinnan masu irin wancan addinin ya ta'asiranta da su ina fata mun fahimci wannan wato zai iya yiwa ya dauke ta daga bangarori guda biyu kaji isnadin shi daga can shi kuma kaji mutanen garin su dama irin addinin suke sun mazakar shehu sannan ibn taimiyya ya ambaci anna kathiran min ta'awila cewa da dama daga cikin waɗannan ta'awiloli al bi aidin nas waɗanda suke hannun mutane kallati zakaraha abubakar bin Faurak fi kitabihi taawilat kaman waɗanda malam abubakar ibn Faurak. ya ambata a cikin littafin shi a tawilat wallati zakara har razi fi kitabihi asas taqdis da kuma waɗanda razi ya ambata a cikin littafin sa asas taqdis shi wancan ta'wilat dama aikin shi kenan tawilin ayoyi kawai dama ƙoƙarin fassara ayoyi da yadda suke gani ya kamata a fassara su A sasu taqdis kuma shine littafin razi wanda ya yi shi akan wannan kulliya din ka'idojin su na yan mandiki na ilmul kalam na ainihin wato mazhabin na asha'ira wanda ibn taymiya ya mai da martani ko mun yi bayani akan shi a baya wa ghairihim da wasun su hiya ainuha ta'wilatu bishr al-murisi wa kad ajma' al-a'immatu ala dhamm al-murisiyya yace waɗannan ta'awilolin dai waɗanda ainihin wato ake ta yawo da su a hannun mutane cewa to an ce yana sama yana sakkowa cikin tsakar dare to ai dare ba iri ɗaya bane idan ka ce kaza to yanzu kana nufin munan da muke zaune to Allah baya nan kenan da ya sa abin da muke yi ba a ah, to ba gashi ya ce ya tare da masu taro ba to in baya wurin to ya ke zama tare da su dai wannan tawilin da suke yi wanda dai kullum ana jinsu a bakin su ko to in ka bincika gaba daya sai ka san tarar dai su ne dai ta'awilolin wane bishirun al-murisi wannan zindiki batacce wa qad ajma'al a'immatu ala zammil murisiya wannan ya rayu a zamanin tabi'ai wasu daga cikin sabai sun ganshi sun mishi muraddi kata-kata sun ainihin nuna batar cewa kar a saurari maganganun shi wanda kullum maganar shi kokari yake ya buga ayar qur'ani wannan da waccan ya dauko wannan ya ce ta saba wa wancan irin abin da ya dinga yi kenan an yi ijma'i akan cewa batacce ne din limaman addinin musulunci sun yi wannan ijma'i babu wanda ya yarda da irin karatun shi da irin barnar shi amma kuma shi din ne dai irin tawilin sa suke yayatawa ba tare da suna danganta su kai ɗaya zuwa gare shi ba wa kan tsara da shehu ba kutubi allah tiyo'un yadda zikir kalami salafi fi babil asma'i wa sifat sa'an ibn taimiyya ya yi ainihin wato kwararo sunayen wasu littattafai daga cikin littattafan magabata wanda suka ba da muhimmanci wajen tattauna batu da kawo maganan magabata akan babi na al wa sifat mala ce undur masadiril muallifi fi hadha alkitab can gaba zai zo ya magana akan ina ne wuraren da ibn taymiya ya dogara da su wajen ainihin bayyana wajen kafa wannan littafi a can shafi na 74 zuwa 75 ya ambaci masadirul kitab irin su al'ibana ta baƙin lani ibana ta ibn batta da littafan hadisi waɗannan ainihin asiha sunan da ainihin wato littattafai na raddi ga Jahamiya, na ibnu abi hatim na al-imamu darimi da littattafai irin na imamu al-bukhari khalqu af'alil ibad da makamantan littattafai irin waɗannan da littattafai waɗanda ake musu laƙabi da as-sunna irin ta lalika'i irin ta ainihin wato a shari'a ta al'azurri littafin al'asma wa sifat na bayaki ya kawo littafai ina jin wajen guda arba'in ko sama da haka waɗanda an za a yi bayani akan su gwargwado insha Allah wannan littattafan. a kansu ibn taimiyya gina wani littafin to a nan sai ibn taimiyya ya kawo cewa wane ma ya faɗa wane ma ya faɗa littafi kaza don ƙoƙarin tabbatar da cewa salaf ai sun yi bayani dalla dalla game da asma wa sifat ba wai shiru kawai suka yi ba ga littafan su akan mas'ala ina fata mun gane wannan wan ba da haza fa aqada faslan mustaqillan sai kuma ya tashi daga nan ya ci gaba da magana ta hanyar kafa wani fasli wani babi mai zaman kanshi ya wata chapter mai zaman kanta ma'alil annahul faslul wahidi fasl fi risala ya kamata mu san cewa wannan faslin shine fasli guda ɗaya kawai inda ya raba littafin zuwa fasli fasli sauran maganganun gaba ɗaya kwararo su yake nan ne kawai ya mata wani fasli me ya faɗa wannan faslin li mujmali salafi fil asma'i was sifat dan bayani dunkulalle game da mazhabin salaf game da al asma'u was sifat anan sai yana maganganu irin yadda aka saba ji altafan akida irin yadda dahau yake cewa mun yi imani da kaza mun yadda Allah na da kaza Allah kaza ne siffa kaza tabbatacciya ce siffa kaza tabbatacciya ce irin wannan bayanan ya ta yi a wannan ainihin fasalin in ba mantawa qailan fi matla'ihi yake fada a farkon fasalin yake cewa thumma alqawlu ash-shamilu fi jami'i hadha al-bab sa'annan ka sani da cewa magana wata ke miya a wannan babin shine an yusafa Allahu bima wa safarihi nafsu a siffanta Allah da abin da Allah subhanahu ta'ala ya siffanta kanshi da shi aw bima wa safahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama a kuma siffanta Allah da abin da manzon shi kira da aminci su tabbata gare shi da mutan gidansa ya siffanta Allah da su wa bima wa safahu bihi sabiqun al da kuma siffofin da magabata na kwarai na farko suka baiwa Allah subhanahu ta'ala. la ya tajawuzul qur'an wal hadith wanda siffan da suka bayar din bata wuce qur'ani da hadisi ba su ma wannan magana tana nan a shafi na 255 na littafi wa akhadha fi sharhi hadhihi al sannan sai ibnu taymiya ya ci gaba da sharhin wannan ka'ida kamar yadda muka faɗa dama littafin dauke yake da ka'idoji da bayani dalla dalla akan su muwaddihan iddata ususin yana bayani akan wasu ka'idoji kuma har ila yau Ya komo alaiha mazhabu salafi fi haza waɗanda mazhabin salaf game da asma wa sifat yake gina akan waɗannan ƙa'idojin minha daga cikin ƙa'idojin shine anna sifatillahi tawqifiyatu cewa siffofin Allah ababen dakatawa ne akan abin da Qur'ani da Sunna suka faɗa babu wanda yake da yancin ya ce dan ya ga Allah ya dace da siffa kaza to bari ya same suna daga wannan siffa ya ga aikin Allah yayi kama da irin aiki kaza ba zai kirkiri suna ya sa wa Allah daga wannan irin aikin ba wanda yake da wannan yancin la yutajawazu fiha alquran wal hadith ba a wuce abinda qur'ani da hadisi suka faɗa annama wasafa Allah bihi nafsahu min zalika da kuma bayanin cewa abinda Allah ya siffanta kanshi da shi na haka din fa huwa haqqun ala haqiqatihi gaskiya ne abin bisa haƙiƙanin yadda yake laysa fiha laysa fihi laghzun wala ahaji babu ainihin wato lagaz shine kamar a ce canki ko wasa kwakwalwa wato riddle babu wani abu wanda yake mara saukin fahimta ko wanda ake bukatan sai an yi wani nazari ko sai an tattauna wala a haji babu kuma wani abu wanda yake wato mystery shine a haji me yake nan da wasu jama'a abu wanda yake zaurance ko magana wadda mutane masu kwakwalwa lafiya ba sa fahimtanta sai an koya musu wani lissafi na musamman ko an nuna musu yadda ake iya fassara shi ko a tantance shi wato dai wani ramazi ko wani dalamis babu a cikin wannan magana ce gare-gare magana ce straightforward magana ce ta zahiri magana ce mabayyaniya babu mystery a cikinta yu'rafu ma'anahu min haisu yu'rafu maqsudul mutakallim bi kalami ana iya gane ma'anar dukkanin abinda Allah ya siffanta kanshi da shi ta yadda ake gane ma'anar mai magana me yake cewa in dai kana gane ma'anar yaren larabci to za ka iya gane ma'anar abin da Allah yake nufi da waɗannan siffofi daga cikin ƙa'idojin da ibn jami'a ya kawo kenan a wannan fasli mustaqili sannan ya kawo cewa anna isbata sifati lillahi isbatun bila tamsilin wala takyifin tabbatarwa da Allah siffofi tabbatarwa ne bila tamsilin ba tare da kwatanta irin siffa a ce irin tawane ba wala takyifin ba kuma kokarin babu tare da kokarin yin bayanin kaifiyar sifan ba wa tanzihuhu an mutashabihi sifat kuma tare da tsarkake Allah daga siffofi wanda suke da tashabuhi suke da kama da al-sifatil wanda suke da kama da siffofin halittu tanzihun to irin wannan tsarkakewan tsarkakewa ne bila tahrifin wala ta'til ba tare da murde ma'anar siffar Allah ko kuma yin watsi da ita ba daman abun guda biyu ne a tsakatsaki yake tsakankanin abubuwa guda biyu akwai masu tashbihi da taklifi da tamfili wanda ba sa tsayawa akan abin da Allah ya siffanta kanshi da shi sai sun kwatanta da mutane wannan su ne mushabbiha batattu ne su ba sai kuma a ɗayan ɓangaren 'yan ta'atili da taharifi masu murɗe ma'anar siffan, ko kuma su yi watsi da ita su ma batattu ne to a tsakiya akwai alwasatul khair wato abu tsaki wanda yake shine na alheri shine na gaskiya shine tanzihun bila tahrifin aw ta'til wa isbatun bila takyifin aw tabbatar tabbatawa da Allah siffofin shi ba tare da murde su ba sannan kuma tsarkake siffofin ba tare da watsi da su ba kaga an hada abun guda bikin kenan kamar da Allah ya hada ya faɗiya da siffa kuma ya faɗi cewa ba ta kama da ta kowa cikin aya guda ɗaya cewa ah, laisa kamislihi shay'un babu wani abu irin shi kaga wato tanzihi kenan a lokaci guda kuma yace wa huwa samiul basir kuma yana da ji yana da gani to kaga isbat din kenan ya tabbatar da siffa amma ba irin ta kowa ba ya tabbata mana mene ya da siffa ko ba irin ta kowa ba shi shine isbat rashin kama da ta kowa to shi kuma shine tanzihi din to wanda ya tsaya anan, nan to shine ya dace ya gamdakatar ya samu falahi saboda ya ba abin da sahabbai da mai gidansu annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsaya a kai wanda ko ya zarme ta tsaye daga cikin bangarorin guda biyu in ma wuce iyaka wajen siffanta siffofin da kamanta su da siffofin halittu irin na mushabbiha ko kuma gazawa ta hanyar murɗe ma'anan siffofin ko kuma ainihin yin ta'awilinsu ko yin watsi da su gaba daya kamar yadda su jahamiya ɗin suke yi da ainihin asha'ira to wannan ma ɓata ce dukkanin su bin ba su gaza juna ba ɓata ina fata mun gane wannan ibn taymiya yayi bayani akan cewa wannan shine manhajin mutanen farko anna mazhabar salafi wasatun mazhabi ne matsakaici bainat ta'til wa tamthil tsakanin korewa da kuma kamantawa ثم انتقل الشيخ ليوضح أن كلا أن كل من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل سانا ابن تيمية بسا العادش يكارا وتهمس إلزامي تشيوا بانغرورون قدابيو da masu yin ta'atili wa ma'ana masu lalata siffofin Allah da masu yin tamfili masu kwatanta siffofin Allah da siffofin halittu kowannen su ya hada tsakanin bidiyoyin guda biyu kar ya ga cewa shi korewa kawai yake baya siffantawa ko ya ga cewa shi siffantawa kawai yake baya korewa to duk mai siffanta Allah da halittu a cikin siffantawar da yake to a ciki akwai ta'atili akwai bata sifofin Allah haka duk mai bata sifofin Allah a cikin batawan akwai tashbi ya ma'ana haka gashi ne mana bayani ko yace jami'un baina ta'atili wat tamthil amma al-mu'attila su dai yan mu'attila waɗannan yan al wujudu falam yafhamu min asma'illahi wa sifatihi ba su fahimci abin da ke cikin sunayen Allah da siffofin shi ba illa ma huwa mumathilun li asma'i wa sifatil makhluqina sai kawai abin da yake da daidai wa daida da sunaye da siffofin halittu sun mashara'u fil nafi wa ta'fi da aka suka tafi suka kore su ma'ana duk sanda aka ce Allah yana da hannu to su kawai abin da suke fahimta to hannu irin nasu ko to kai bai kamata a ce Allah na hannu irin nasu ba kaga sai da kwallon su tariya musu tashbihi sannan suka yi tatsili da aka su ma mushabbiha ne fi dakhil qalbihim ba sa so su faɗa ne suna ganin da zaran sun ce Allah yana magana to kawai sun sifanta Allah da mutane da aka maimakon su sifanta Allah da mutane suka ga yafi musu sauki su ce Allah bai da kowace siffa musamman mu'tazila sun fi kowa kaiwa matuƙa wajen wannan dan kawai za su ce ne su sami'un sai bila sam'i basirun bila basari saboda suna ganin suka tsaya akan basirun din nan to ko ya zama irin na mutane ina fata an fahimci wannan asan mu'tazila sun fi kowa jur'a game da karanta wannan sufufin kuma saboda su suna da malamai masana larabci irin su da makshari da makamantansu da aka za su san inda za su yi su kai su kawo wajen lalata magana da irin ilimin da suke da shi wanda yake gurɓatacce ne to su kuma 'yan mumassila fa wa ammal mumassila faqad masalul khaliqa bil makhluq su kuma da suka siffanta Allah suka bashi kamantakekeniya da halittunsa wa abtalu haƙiƙatan ma yastahiqu kaga kenan sun lalata asalin abin da Allah ya cancanta min sifat Allah ikatu bihi subhanahu wanda Allah ya cancance su wanda suka dace da Allah ma'ana akwai sunufin da suka dace da Allah waɗanda sunansu su yayi kama da na mutane sai suka kwace wannan sufofin suka wurgar da su suka ɗauko siffofi irin na halittu suka ce su ne irin na Allah kaga su ma gari yin tamfili sun yi mene sun barawa da Allah asalin siffofin shi sun yi ta'atili shine sun kautarwa da Allah siffofin shi waɗanda ya cancanta suka barar da su suka ɗauko siffofin mutane suka sa musu abinda waɗancan suka guda da haka dukkaninsu ba wai firƙoƙi ba ne kawai a'a Hassan ne da husain tagwaye ne ina fata mun gane wannan wajen wannan barna Allah ya shirar da mu kuma bayyana anna jami'al firqil mukhalifa lil kitabi was sannan ya bayyana kuma cewa dukkanin kungiyoyi dinnan na waɗanda suka saba wa Qur'ani da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama min falasifatin daga cikin 'yan falsafa wa jahamiyatin da jahamawa wa mu'tazilatin da kuma mu'tazila wa asha'iratin da ash'ariyawa wannan min kulli man min ha'ula'i kullu man ankara min ha'ula'i wanda diya ƙaryata wani abu daga cikin waɗannan yaz'umu anna al-aqla yuhilu yana riya cewa hankali ne baya karban haka fahum fima bainahum muttaribuna wa mukhtalifuna to su ɗin kuma isu isu suna da ittirabi suna da rikici a tsakaninsu da kuma saɓani, ma'ana kalla ka gani da falasifa wanda su kama a ce su ne a kan tebul na bata ɗin su ne a sama na bata saboda su ne suke kai tsaye da alaƙa da tsantsan magudancin kamar da muka yi bayani a farko abin da ya zo wa musulunci na barna daga mantikul yunan da falsafar yunan to falasifa su ne a kan gaba daga nan fa sai jahamiya mutanen jamu ɗan safuwa waɗanda mun ji cewa suna da alaƙa da waɗannan ɓatattu ko suna ɗebowa daga maɓuɓɓuga ta waɗannan ɓatattu amma da tunanin bari su yi gurbala bari su tace wani abu wanda suke ganin zai zama da ragowar tsarki-tsarki shine kamar da malam ya shafa da Allah ya ji shi a ce bara ɗauki kashi a yi ta wanke shi a yi ta wanke shi har sai ya rage abin da ya rage saura baya wari a ce to shi kenan yanzu ana ganin wannan an wanke iya warin da najasa sauran na can cikin mai laushin ana ganin bai da matsala shine lubbul za'id din kenan ko to irin waɗannan ne sai kuma mu'tazila wanda su kuma suka ga a'a waɗannan jahamawan abinda suke yi a ciki babu ilimi su bari su saka ilimi a ciki na lugal arabiya da ilimi na dabaru na logic na mantiki bari su saka sai su bi su dinga obalatin na maganganu suna suna dabarbaru sai kuma a sha'ira su kuma wanda suke ganin su ahlus sunna ne ma suke daga cikin yan bid'a babu wanda yake yake da jur'an sawa kanshi suna alu suna sai a sha'ira ganin su kan suke su alu suna ne dan dinda ka je ma inda ake karatu ba a tacewa to ana sa su ne a cikin jumla ahlus sunna a cikin jumla ahlus sunna ke sa ash'ariya da maturidiyya da makamantansu da kullabiya alhalin yan bid'a ne ba su gaza waɗancan ba to a cikin duka waɗannan firak din za ga suna wa junan su raddi mu'tazili na ma ash'ari ash'ari yana mai falsafa mai falsafa yana wa jahani inda ibn taymiya ya same su ya musu raddi na musamman shine a cikin tisiniya ya dinga daukan maganganun junan su yana mayan musu da martani to kai ka ce kaza game da Allah to su wane kuma ga abin da suka ce me zaka ce game da su to kai kuma wani da kake mayo da martani ga wane ka ji abin da su wane suka ce daga ƙarshe sai conclusion cewa to kaga duk maganganun ku gaba ɗaya bata ne tunda kun kasa zama akan magana ɗaya da haka dukkan mata yi duk ayi watsi da su a dauki abin da yake shari'a ne shine Qur'ani da hadisi ibn taymiya kenan Allah ya gafarta mashi Allah mai rahama to waɗannan firak din malai yace kadi yadda suke sabari da juna suke dukan junansa laysa lahum manhajun muttarid ba su da manhaji kwaya daya wanda yake scientific wanda suke bi thumma ardafa qa'ilan ya biyo wannan magana da cewa wa yakfika dalilan ala fasadi qawli haula'i ya ishe ka hujja akan bata da barnan magana waɗannan mutane an laisa liwahidin minhum qa'ida mustamirra fi ma yuhiruhu al-aqal cewa kowane ɗayan su ma ba wai ijunan su ba kowanne ɗaya ash'ariya misali asha'ira su kadai ba su da ka'ida kwaya ɗaya game da menene abin hankali ke karba meye wanda baya karba ba su da wannan ka'ida yadda misali mu alus sunna salafiya muke da ka'ida kan cewa menene hadisin da ba a karba me wanda ake karba me siffa ta Allah da ake tabbatarwa wace ce ba a tabbatarwa me ijtihadi na ake karba me ba a karba ko kowanne yanzu da an fada kowa ya san kaida hadisin da ba a karba shine wanda bai inganta ba wanda ake karba shine wanda ya inganta wannan kaida ce ga magari a ko ina a cikin karatun sunna menene siffar da ba a karba wanda qur'ani bai tabbatar ba ko hadisi ingantacce bai tabbatar ba me ake karba wanda qur'ani da sunna ingantacce suka tabbatar ba shine kaida ba kaga mu da kaida muttarida wato ɗaya ƙa'ida wadda take kowa a kan take tafiya to su ba su da wannan ba su da miƙida na kwantifayin iya abin da hankali zai iya karɓa ba su da yardstick na auna iya wato tsayin abin da hankali zai iya kuskurewa a ce misali duk abin da ya kaza to hankali zai karɓa ko duk abin da bai kaza ba hankali ba zai karɓa misali suke duk abin da ba wanda ya taba ji to hankali baya karba duk abin da wani ya taba ji to hankali yana karba kenan ko duk abin da in mutum ya ji ba zai yi kaza ba misali a ce idan mutum ya ji ba zai ji rudani a kwallon shi ba to hankali na karba kenan me yasa ba shi samu wannan ba saboda hankali yana tafawut kaga ba za ka iya ba shi ka'ida ba kaga wannan ya ishe ka dalili akan cewa barna ce don Allah jama'a kowa ya samu lokaci ka zauna kai tunani akan wannan magana shin akwai wani mizani da za a sawa hankali cewa ga gwargwadon abin da yake iya karba babu shi ko ga gwargwadon abin da yake iya tunkuɗewa babu wannan mizanin inna ma kawai kowa hankalin shi da gwargwadon yadda yake domin dan adam ba a haifan shi da hankali ya kamata mu san wannan hankali yana developing ne tare da development na mutum abin da ake haifan mutum da shi shine atifa atifa emotions abubuwan da suke gaya mushi bukatun shi na zatiya jin yunwa bukata ta kishirwa da bacci da fushi da farin ciki bukata ta jima'i bukatu waɗannan waɗanda da su ne mutum yake ɗan adam wanda kuma in ya ji su ya san yana jin su wanda kuma ba sa bambanta tsakanin mutum babba da yaro ko mahaukaci da mai hankali misali mahaukaci na jin fitsari kuma yana yin fitsari haka mai hankali ma yana jin fitsari yana yin fitsari haka kuma yaro karami yana jin yunwa yana jin bacci yana yin fushi yana yin farin ciki ko to waɗannan buƙatun da su ake haifar mutane amma hankali daga baya yake zuwa da gwargwadon tarbiyyar da mutum ya samu irin al'adun da ya taso a cikinsu irin addinin da ya yake yi a rayuwarsa irin ilimin da ya koya da irin tajirbar rayuwa da ya samu kenan mutum ɗaya ma zai iya zama shi a karan kanshi akwai lokacin da hankalin shi ya fi na da ko ya gaza na da sanda yake yaro hankalin shi ba zai ke sanda yake babba ba sanda yake babba hankalin shi ya fi sanda zai zama tsoho in ya zama rudda ila arzalil umri shi kan shi kadai to ina kuma ga shi da wani mutum daban ina kuma taron mutane da yawa da kuma taron wasu mutanen da yawa daban yan wannan kungiya da wancan kungiya kaga ba da ya kwantifayin wannan abu ina fata jama'a mun gane wannan kamar yadda ba da kai kwantifayin ɗin bukatun mutane na abinci da bacci da sauransu kowa bukatun shi da gwargwadon yadda yake rayuwar shi wani watakila baccin awa daya ishe shi wani kuma in ya fara sai ya yi na biyu bisa ukun dare wani na biyu bisa ukun rana misali wani abincin da zai ci sai mutum biyar sana za su iya cinye shi kaga ba da za ka iya auna ire-iren waɗannan abubuwan ko to ya zai zama ma'auni game da addini jama'a tsakani da Allah ina so mu gane kimar wannan magana da Ibn Taymiyyah yake cewa ne wannan kaɗai ya ishe ka dalili akan barnan maganar su cewa waɗannan mutane ba su da ƙa'ida guda ɗaya game da hankali meye abin da yake iya karɓa. bal minhum man yasumu anna Aqala, jawaza aw awjaba aw ma eh, ma yadda il'akaru akharu anna a daga cikinsu akwai wanda zaka ga ya halasta ko ya wajabta wani abu kuma abun a lokaci guda wani kuma na cewa ƙarya ne wannan a hankalin shi yana cewa hankali ya yarda da kaza ɗayan kuma ce sam hankali bai yarda wannan ba to kowa yana ba da hujja ne yanzu a hankalin kan shi kenan fa ya laika shi'in bi ayi aqlin yuzanu alkitabu was sunnah ibn tamiya yace al'amari ya abu amarin da ban mamaki kai can kai na. to da wani hankali ne kenan ya jama'a za a gwada littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam lalle babu wannan hankalin sam domin ko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai bar shi aiki da hankalin shi ba sai da Allah ya ko mishi da maganganu in huwa illa wahyun yuha duk maganar da zai sai an mai wahayi inda kuma ba a mai wahayi ba Allah ya ba shi umarnin cewa ya shawara da mutane dan a gwara hankulan a ga wanne ne ya kamata a bi ko wa amruhum shura bainahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah ba ka abubuwan suke ba zama to ya kamata mu gane cewa hankali na da inda ake aiki da shi da amfanin shi da Allah ya bayar akwai kuma inda ba zai zama ma'auni ba Shi ne game da shari'a mun ji waƙan nan malam ya sha karanta ta Allah ya ji kanshi da rama nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamina balalu karshen sanya hankali a gaba to me zai kai ka za a sanya maka mari ne karshe mahaukaci zaka zama wato duk wanda zai ce duk abin da zai yi da hankalin shi zai dinga aunawa to karshe babu inda hankalin shi nan zai kai shi inda game da shari'a ne hankalin shi zai kai shi ga zama babban mahaukaci ne tun tigaren mahaukaci wanda za a daure shi a turu ko a kai shi sakatin ana nuna mana lokaci yayi ga karatu ya karatu dole ne haka za mu tsaya a nan insha Allah muke cewa abubuwan da muka faɗa daidai ya Allah muna roƙonka ka mu ladan faɗa da sauraron su ya Allah kurakuran da muka yi na gazawa da karancin ilimi karancin fahimta Allah ka gafarta mana su Allah ka ba mu dama ko waɗanda suke gaba da mu daga cikin malamai a wannan makaranta ko wasu wurare su gyara mana gaba ɗaya a tafi a gyare muna addu'a ta musamman gaban malamin mu Sheikh Muhammad Al-Awwal Adam Al-Albani Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya sanya kabarin shi ya zama wato rawdatul miradil janna Allah ya sanya cikin rayayyin shahidai waɗanda suke a wurin sa ma siddiqina wa shuhada wa salihin ya Allah ka ji kanshi da gafara shi da matashi ummu abdulbari da shi abdullahi abubuwan da malam ya bari a baya na iyalai da ɗalibai da karantarwa da sadakatul jariya ya Allah ka wanzar da su bisa alkhairi Allah ka ɗauka wannan makaranta fiye da mafarki mafarkin da ya yi da tsarin da ya tsara mata Allah ka tabbatar da gadagan mu akan bin sunna da tsarkakakken addini Allah kashe mu cikin imanin Allah ka ji kanmu da rahama mu da magabatan mu na kwarai ya Allah wannan bangare namu na arewacin Najeriya Allah kawo mana dauki game da bala'o'in da muke ciki na tattali da rayuwa da siyasa da addini Allah ka taimaka mu akan makiyanmu Allah kawo mana mafita ga matsalolin mu ina faɗa wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum